Does us agree fine it? With this, a bill for a law to provide for the amendment of Colonel Sir Elias appointment and provisions edit number 9 of 1984 and for other matters connected therewith is hereby passed. shugaban majalisar dokoki ta jihar kano kenan honorable kabiru alasar ke neman jaddada amincewar wakilan majalisar dangane da kwaskwarima da suka yi wa dokar naɗin sarakuna da aikace-aikacen su a jihar kano gabanin haka sai da 'yan majalisar suka yi wa daftarin dokar karatu na biyu da na uku honorable baffa babba dan agundi shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta kano ya fayyace kunshin dokar a yayin ganawa da manema labarai kowace masarauta tana da nata council din mai zaman kansa na ɗaya kenan sannan akwai kuma state council of chiefs wanda ya haɗa da dukkanin sarakunan kuma ya haɗa da wakilci na wasu daga cikin hakiman da suke kowane bangare da wakilcin gwamnati kuma gwamna shine zai naɗa ciyaman na kowane council a lokaci shekara biyu biyu juya juya a rotation ne hmm. tunda duk sarakuna ne masu daraja ta ɗaya darajar su ɗaya da sandan ikonsu da komai da komai wannan gyaran dokar ya shafi tsari na yadda za a dinga samar da kuɗaɗe na tafi da sarautu a bai shafa ba wannan doka tana nan yadda take saboda haka da abin da ya zama ya faɗo a bangaren ka kaga wannan doka ta shafi ka kenan za ka amfana da wannan kaso da aka yi izinin a bayar. Yayin da ake tsaka da muhawara a kan daftarin dokar ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar tambata Hafizu Sani mai daji ya fice daga zauren majalisar. An zo an ce an yi ramu, an yi gai an yi ƙara duk a kudu suke. Sannan kuma an zo mu a Kano ta arewa an yi guda ɗaya a bici. Ban ji daɗi ba saboda ba wa ɗan bata ba. Kuma very unfortunately shi gamna ɗan Kano North amma ya za a ce an kawo maganar sarakuna ya bar abin nan mazaɓar shi ta Kano ta Arewa a baya baya ga ɗan majalisar na ɗan bata wakilai shida na jam'iyyar PDP a majalisar sun ƙaura cewa zaman majalisar na jiya da na yau domin nuna a adawa su da yunkurin kirkiro sabbin masarautun da wannan amincewa da yan majalisar suka yi wa wannan doka a yanzu jihar Kano na da masarautu guda biyar kenan waɗanda suka haɗa da masarautar Kano wadda ta ƙunshi ƙananan hukumomi goma wato tarauni da dala da nasarawa da fage da gwale da kumbotso da ungogo da dawakin kudu da kuma mun jibir sai masarautar rano mai kananan hukumomi goma waɗanda suka hada da rano da bunkura da kibiya da takai da sumaila da kura da doguwa da tudun wada da kiro da kuma bebeji yayin da masarautar gaya ke da kananan hukumomi takwas waɗanda suka hada da gaya da ajin gida albasu da wudil da garko da warawa da gezawa da kuma ƙaramar hukumar gabasawa ita kuwa masarautar karaye na da ƙananan hukumomi bakwai ne wato karamar hukumar karaye da rogo da gwarzo da kabo da liman gado da madobi da kuma garin malam sai masarauta ta biyar wato masarautar bici wadda ke da ƙananan hukumomi tara da suka hada da bici da bagwai da shanono da tsanyawa da kunci da makoda da ɗanbata da dawakin tofa da kuma tofa a yau ne dai ake sa ran gwamnan kano abdullahi umar ganduje zai rattaba hannu akan wannan doka kana daga bisani ta fara aiki ga dangadan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria